mai kowa mai komai wanda cikin ni'imar ta bai tarsa ya kaddare rayuwar mu ta kawo yammaci mai tarin albarka yammacin wannan rana ta alhamis goma sha hudu ga watan ramadan hijira ta zan tsira annabi rahma sallallahu alaihi wasallam daga makar zuwa madina shekara 1441 da hakan ya daidai da ranar bakwai ga watan biyar miladiya shekara ta 2020 a wannan matsalaci mai tarin albarka mai suna masjidu abubakar rabbi anhu wanda yake nan kasuwar larantun garin jos babban birnin jihar plateau a kowace rana irin ta yau muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan babbar zuwa ta suratul baka wanda a yau za mu tashi kan aya ta ɗari da hamsin da bakwai ko hakan hamsin da takwas na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح حبش عليه أن يتطوف بهما ولن تطلع خيرا فإن الله شاكر عليم أعزيا موقعنا أكن آية بعوده تعالى يي وأن الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الكور يا جرباتا da wani abu na tsoro da yunwa da talauci da karancin 'ya'yan itatuwa da mace-mace na rayuka sannan a ƙarshe wani tsara ce a yi albishir ma masu haƙuri wanda idan musibar ta same su suke da daga Allah ne sannan su yi murati arkawunan su su gyara ayyukansu da suka san suna yi marasa kyau domin alkawari ne Allah ya yi cewa babu wani abin da zai sami kuma musiba face da abin dalilin abin da hannayen ku ne suka janyo sai ma don kasantuwar Allah na abuwa akan abubuwa masu yawa wanda muka ba mun karanta hadisi da ku wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutane ba za su kauye mizani ma'auni da suke ne ba ma'ana mudu da keri ba face sai Allah ya jarabce su da abubuwa guda manya-manya za a jarabce su da fari ma'ana an sai fari shine zama an samu karancin wadatar abinci sannan kuma za a jarabci waɗannan mutanen da wahalar rayuwa rayuwar ta zama tana ba da wahalar gaske sannan kuma za a jarabce su da zalunci na shugabanni matukar al'umma suka tauye mudu da suke yi to sun samu kansu a wannan yanayi to dukkan abubuwan da Allah ya ba mu labari a kansu sai mu koma kowa ya duba ina ne yake da damuwar ya gyara idan ni na gyara sai ka gyara to sai ga Allah ya kawo mana sauyi domin alkawari ne Allah ce inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala baya canza wa mutane halin da suke ciki sai fa idan sun ɗin da kansu suka canza yanzu idan kana hira da iyaye wanda suka yi zamani da su sardauna da su taba ɓarewa da shawansu idan suna baka labarin sauƙin rayuwa a wani lokacin sai ka ɗauka kamar ba a wannan duniya ta can idan za ka kwatanta ta da wahalar rayuwar da yau ake fuskanta to Allah ta'ala idan kuka zama mutanen kwarai sai Allah ta'ala ya canza muku ya mai da duniyar ta zama wato mai sauki cikin al'umma idan kuma kuka lalace to sai Allah ya ɗanɗana muku kudin domin Allah ta'ala kan yi wa mai haka domin ya kankare musu zunubansu a nan duniya ya musu ukubar laifukukansu aka musu a kalama ya ce idan Allah ya so bawa da alkhairi sai ya gaggauta masa hukuma punishment na laifinsa a nan gidan duniya idan Allah ya so ba da alkhairi ba sai ya bashi ya ta taba wa Allah kuma Allah ya ta kara mishi lafiya ya ta jin karfi yana jin daɗi yana abin da ya ga dama ka duba fir'auna fir'auna da ta kai ta kawo fir'auna malamai suka ce sai da fir'auna yin shekara hamsin ko ciwon kai bai yi ba ciwon kai balantana ya zazzabi shekara hamsin nan ne ya ji shi ya kasaita ya bunƙasa sai ce ma ana kuma a'ala ya ce ni ne ubangijin kuma maɗaukaki tunaka kenan Allah ya jarabci bawa ma alkhairi ne ga wannan bawa to akwai wasu fawaid da malam ya fitar a cikin wannan tafsirin wanda za mu ɗauki fa'idoji guda biyu kawai saboda lokaci yake fa'ida ta farko ruwaya an umar ibn al radiyallahu anhu annahu A rawaito daga umar dan khattab Allah ya kara mishi da yake cewa ma asabatni musibatun illa wajadtu fiha salasa ni'am yace ni a rayuwata ni sai na umar babu wata musiba da ta taba auko min a duniya face sai na samu wasu ni'imomi guda uku a cikin wannan musibar ya kamata mu da darasi a kan wannan musiba ce amma kuma tana zuwa da ni'ima al'ula ta farko daga ciki an na halan ta kun fi dini babbar ni'imar farko shine ga Allah ya sanya musibar ba addini na ta shafa ba sai ta shafi wani abu na duniya ba. domin idan musiba ta shafa addinin mutum shi ne ga mutum ya yi rubda ya bar musulunci to ka ga wannan babban musiba ce kenan duk wata musiba duk girmanta in dai ba addinin ka saba ba to mai sauki ce da an fahimci wannan yanzu ta wani mu ɗauki musibar corona virus yanzu wannan musibar ta shafi tattalin arzikin duniya ko ba haka ba ta shafi rayuka na mutane amma sai mu gode wa Allah tun da bata shafi addinin mu ba domin idan aka ce a dalilin ta mun yi rudda mun bar musulunci kaga ai abu ya girma asaniya sirna umar ya ni'ima ta biyu annaha lam takun a'zamu mimma kanat cewa ba ta zama mafi girma fiye da yadda ta kasance ba domin watakila da musibar sai ta fi haka amma sai Allah ya rangwanta mana sai Allah ta'ala ya tausaya mana sai ya kaffafa ya sauƙaƙa mana ita domin da Allah ya so da girman ta ya fi yadda take domin ai mun karanta da ku cewa eh, duk abin da hannun musibar da ta same ku da abin da hannun ku je ne don ma Allah yana muku ne abubuwa akan abubuwa masu yawa kenan da bai yi abubuwar ba to da musibar ba haka za ta kasance ba yawan fahimci wannan yake a salisu ni'ima ta uku da musiba ta ke zuwa da shi shi ne cewa an Allah yujazi alaiha aljaza alkabir lalle Allah zai ba mu sakamako mu musulmai akan wannan musibar da ya jefa mana jarabawa a kanta zai ba mu sakamako sakamako mai girma shi ne sai na umar sun matsala kaunar ta'ala sai karanta faɗin Allah ta'ala da yake cewa أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون cewa wa'annan wanda Allah ya jarabce su da musiba suka mai da al'amuransu zuwa ga Allah yake to ula'ika su wa'annan alaihim Salawatu min rabbihim suna da wani salati na musamman daga wurin ubangijinsu wa rahma da kuma jin kai da Allah zai musu a dalilin wannan jarabawar wa ula'ika humul muhtaduna kuma in kana neman shiryayyu cikin bayan Allah to waɗannan su ne shiryayyu Ka'ida ta biyu qala sallallahu alaihi wa sallam annabi mai tsira da muke da tabbata da yau ke cewa idza mata waladul abd qala Allah ta'ala li malaikatihi kafattum walad abd fa yaquluna na'am fa yaqulu kafattum ثمرة فؤاده فيقولون na'am. فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يتي حديث النبي والإمام أحمد الإمام الترمذي دوكا سنبتدرنا حديثه يكي cewa من tsira annabi rahma sallallahu الله wasallam ya ce idan wato yaron mutum ya mutu Allah zai gaya wa mala'ikan da ya ɗauki ran cewa kun karɓi ran bawa ɗan bawa na ko sai mala'ikan ya ce na'am haka ne ya Allah sai Allah ya ce da su ya ce ma'ana ya ce da mala'ikan mutuwa ka ɗauki ran wani yankin tsoka mai tsada daga jikin bawa na tunda ɗanka wani yankin tsoka ne daga jikinka fa yaqulu na'am sai mala'ikan mutuwa ce haka ne ya Allah fa yaqulu sai Allah ya ce da mala'ikan mutuwa fa ma za qala abdu a lokacin da ka ɗauki ran kan nan nashi shi uban me ya faɗa yana da kyau mu dinga lura sosai lokacin da musiba ta auko mana sai kununa sai mala'iku su wa Allah حمدك واسترجع يا غوري وككما ياي استرجائي ياتي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبة واخلص لي خيرا منها فيقول الله تعالى في أنا بقضي التركية وملائكوسا ابنوا لأبي بيتا في الجنة فهو النبا والنوى da ya mutu baban shi ne wannan abu to ku gina mishi gida a cikin aljanna wa sammuhu baital hamd kuma ku sanya wannan gidan suna gida na godiyar Allah sunan gidan kenan kenan ashe baka yi asara ba mutuwa dai babu makawa sai a mutu kuma babu wata mutuwa da ta kai musibar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bar duniya jama'a lokacin da annabin Allah ya rasu bai gani suke kamar kawai su ma su mutu su huta amma bayan shi sun yi rayuwa ɗaruruwa kafin su koma zuwa ga Allah to don haka jama'a musiba idan ta zo da mu'mini idan ya yi haƙuri mai da al'amarin ta zuwa ga Allah ta kan zama mashi alkhairi har ma ummu salama take cewa a lokacin da mutunta abu salama ya je majalisin manzon Allah sallama ya ji wannan hadisin da ya dawo ya koyar da ita hadisin kuma ita gashi bata jima da haɗuwa da mijin ba domin da kafirai sun hana ta yin hijira daga makka to lokacin da su ɗan zama takaitacce suka yi da mijin sai aka kashe mijin a yakin kurt bayan ya koyar da ita wannan hadisin sai kuma Allah ya kaddara ya samu shahada a yakin kudu da labari ya zo wa Ummu Salama abinda ke na farko sai ta ce alhamdulillah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ta faɗa tana mai yakinin cewa tabbas Allah zai ci za mu mafi alkhairi amma matsayin ta na mutum ɗan adam sai ta kama tana tambayar zuciyarta to yanzu a garin madina wane ne wanda allah zai canza mun shi wanda ya fi abu salama bayan ta gama arba'a ta ashirin wa ashara ta gama wata hudunta da kwana goma na ta kaba sai ga jiyayyen halitta manzon tsira na rahma sassalama ya zo yana neman aurenta a ko shakka babu Allah ya canza maka da wanda ya kuma kai alkhairi domin matan annabi a duniya matan shi ne a gidan aljanna matayen annabi su iyaye ne ma ga iyayen da suka haife su haka Allah ya faɗi wa ummahatuhu wa azwajuhu matan Manzan Allah iyaye ne ga mu'mini sai sanya wauta ta kare ga mutumin da zai dinga buɗe bakinsa yana zagin iyaren gidan annabi to idan kana neman kidahumi ba gida ce wanda bai da rabo duniya da lahira to wannan ne domin matan annabi wanda annabi ya yadda da su Allah ya yadda da su annabi ya mutu yana mai yadda da su to wani kuma yazo na da ajin su kamar kai ne yanzu misali dan cikinka ya yana la'antar matarka ta kuwa na ɗan albai da albarka Allah ya kyauta to don haka dama ce fa'idodi guda biyu ne kawai za mu taɓa daga cikin fawa'i da haƙuri da jarabawa idan ta auko yake haifarwa to wannan aya da malamin karanta ta da munasaba da ayoyin da muka kwana a kansu a jiya shine ne malamin ke cewa lamma amara ta'ala da zikirihi wa shukurihi yayin da Allah ya yi mana umarni mu zama masu ambatashi shi mu zama masu godiya gare shi wa da'al mu'minina ila isti'anati bi sabri was salah ya kuma kirayi mu'minai su nemi taimakon Allah cikin al'amuran su ta hanyar yin haƙuri da kuma maganin yin sallah har muka yi bayanin cewa sallah tana koranye duk wani damuwa da fitina a rayuwa ko yace fa qaba zalika bi bayani ahammiyati alhajj yanzu ayoyin da malam ya karanto zamu ji inda Allah ta'ala ya biyo bayan wa'incan ayoyi na hakuri sai biyo mana da maganar muhimmancin aikin hajji Allah ya sanya muna da rabo dukkanmu a wannan wuri muna da rabon zuwa mu soke wannan karami wa annahu min sha'airi dinillah cewa kuma lallai shi aikin hajji na daga cikin alamomi na ɗaukakar addinin Allah ثم نبه ta'ala على وجوب نشر العلم sannan za mu ji inda ubin ta'ala ya faɗakar da mu akan wajabcin yaɗa ilimi wa adami kitmanihi da kuma rashin barin ɓoye ilimi domin ɓoye ilimi bala'i ne ba idan ka san ilimi to wajibi ne kan ka fitar da shi ga bayan Allah to za mu dinga Allah ya yi umarni akan wajibi na mu isar da ilimi ga waɗanda ba su san shi ba da waɗanda ma suka san shi mu tunatar da su wa zakara khatra kitmani ma anzala Allah min al-bayyinati wal huda da za mu dinga Allah ya ambaci hadarin da ke cikin koye abinda Allah ya saukar na bayani da shari'a kama fa'ala yahudu wannan tsara fi kutubihi kamar yadda yahudu da nasara suka tsoye a cikin littattafansu fasta haƙƙun la'anata da haka suka cancanci tsinuwa ta Allah walgadar da fushin Allah wadda ma da halaka a kansu Allah kyauta shi ne da ma da ya karanta bangi ta halatta imar safa wal marwata ya ce lallai dutsen safa da kuma dutsen marwa shi ne ma da yake ismul jabalaini wato suna ne na wasu duwatsu manya-manya guda biyu a da kurbin minal baitul haram wanda suna dab ne kusa sosai da takin allah a alfarma tana gama dawaki to in ka kare dawaki matakin allah za ta yi nafi guda biyu a bayan makamun ibrahim in babu cinkoso idan da cinkoso kuma ka yi a ko'ina a cikin harami daga nan sai ka yi gefen hagunka sai ka kama hanya zuwa inda dutsen safa da marwa yake amma a yau an riga an wato an rufe dutsen ma ba ta gani shi an yi tailin din wurin gaba daya saboda gudun mutane jarirai kada su je suna kankarar dutsen ko suna ɗibar ƙasar su je suna wani abu na sumbace sumbace da shi don haka an yi tailin ɗinsa dan sauran dutsen da ya rage kaɗan da aka bari sai aka bi rushe feshi ta yadda babu wani ƙura a jikinsa sai kuma aka sa glass a jikin shi don haka idan ka taho za ka zo kana hawa hawa hawa sai ka zo daidai inda dutsen yake sai ka tsaya nan ne safa a wannan wurin sai ka juya ka kalli ɗakin ka'aba ka ce inna safa wal marwata min sha'airillah cewa abda'u bima da Allah bihi sai ka ce inna safa wal marwata min sha'airillah daga nan ka addu'o'in ka dukkan abubuwan da kake roƙo sannan sai ka gangaro kuma daga safa sai ka tafi zuwa marwa a tsakiya za ka ga wasu fitilu da aka sanya green color haka ah, wato su daidai wannan wurin ana bukata in ka zo da daurin ka yi sassarfa kai namiji kenan amma ban da mace me ya ka yi dan gudu-gudu haka har ka wuce wannan wuri sai ka je daidai marwa shi ma dutsen an yi tarin ka sai dai ka hau kawai kan tayi ɗin ka tsaya daga nan ka juya ka kalli marwa a ka kalli ɗakin ka'aba ka yi addu'o'i sannan ka gangaro ka za ka yi shi ma har su wata za ka fara da tattafa sai ka kare a marwa idan ka gama wannan to ka gama umara ke sai ka sha ruwan dundun ka a jikinka sai ka je kai aiki. yanzu aka fara mun karanta umara mun gama to shi wannan dutsen da Allah ya ambata inna safa wal marwata sai ce min da. ai min a'lami dinihi suna daga cikin wasu manya-manyan alamu na addinin Allah wa manasikahu kuma suna daga cikin aikin hajji ko umara ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa allati ta'abbadana Allah biha wanda Allah ya bautar da mu da shi akan mu yi masa a matsayin bauta don haka faman hajjal baita aw i'tamara duk wanda Allah ya ba shi ikon aikin hajji Allah ka sanya mu daga wanda suke daga cikin mu Allah ka ba su ikon yin da wanda ba su yi na farin nan ba Allah ka ba mu ikon saukewa a cewa man hajjar baita a wani itamara duk wanda ya aikin hajji ko umara ai man kasa da baitan lahi lil hajji duk wanda ya nufaci ɗakin allah domin aikin hajji aw kwata da huni ziyara ko ya tinkare shi don yin umara bi ahadin muskaini don ɗayan ayyuka guda biyu alhajju aw umara aikin hajji ko umara to la juna alaihi an yatawafa bihi to babu laifi gare shi ya yi tsawafi tsakanin dutsen safa da marwa me yasa aka ce babu laifi ba wai don ba rukuni ba ne a'a saboda a da kafin musulunci a lokacin jahiliya sun sanya dutse akan sun sanya gunki akan dutsen safa gunki akan dutsen marwa sai ya zamana suna yin ta'ayi a lokacin jahiliya an zo aikin hajji kafin musulunci sukan je su shafi dutse gunkin da ke kan safa su yafi gunkin da ke kan marwa to yanzu da musulunci ya zo a tsarin aikin haddi na musulunci ya ka ce akwai yin wannan sa'ayin tsakanin safa da marwa bayan an riga an rushe gumaka to sai zama sahabbai suna jin kaikayi a zuciyarsu idan suka tuna a lokacin jahiliya ko suna wannan abun sai ake musu a'a babu laifi ku je ku yi wancan na da kuke yi jahiliya ne yanzu kuma wannan musulunci ne zo da shi shi ta Allah ce fala ha ba wai don ba rukuni bane rukuni ne jama'a ba zai taɓa yiwa yi umara ko kai hajji ba ba ka yi ta'ayi tsakanin su ba da mura ba in ba kai ba ba kai ba ba ba ka yi umara dole ne rukuni ne domin bayan ka gama shi sai ka yi wannan ta'ayi rukun jonin jama'a don haka ai la haraja wala ikma babu laifi babu babu zunubi alai akan mutum an yasa abana ma yi ta'ayi tsakanin safa da marwa da ne فإذا كان bai na بينهما idan ya kasance mushrikai kafin musulunci suna yin sa'ayi tsakanin safa da marwa wa yatamattahuna bil asnami suna shafan gumaka to fasta'u antum lillahi rabbil alamin ku ya ku je ku yi na ku ba gumaka kuke ba Allah kuke wa ubangijin tarikai wala tatruku tawafa bana ma kada ku ce ba za ku yi tawafi ba tsakanin tsafa da marwa kashe ta tashabbuh bil mushrikina wajen jin tsoron kada ku yi kamanceceniya da yadda mushrikai da suke a'a yanzu musulunci ne kuke ba gargajiya ba ne haka man ta tsawo a kairan ai man ta tsawo a bilhajji. duk ya koma aikin hajji ko umara na ta tsawo ibi ma'ana bayan ya sauke na farilla ya je na nafila ba da i hajjatihi al-mafruda bayan ya riga da yayi aikin hajjinsa na farilla alaihi aw fa'ala khairan ko ya aiwata da wani aikin alkhairi fardan kana aw naflan na ne ko na nafila fa inna allaha shakirun alim Allah madaukakin sarki ya kasance innahu subhanahu shakiran lahu mai godiya ne ga bawansa ta'atahu da'ar da ta mata. wa mujadihi kuma zai saka maka alaiha akan wannan khairar jaza'i mafi alkhairin sakamako li'annahu alimun bi kulli ma yasduru min ibadihi domin Allah masani ne ga dukkan abin da ke bujirowa daga bayan shi minan a'amali na ayyuka fala yafi'u indahu ajral muhsinina a wurin Allah sakamakon masu kyautatawa baya tozarta jama'a mun fahimci wannan to da wannan ne yake nuna maka cewa ba laifi bane ka je ka aikin hajji duk shekara ma ka sake komawa wannan ku damuwa kuma kada mutane su zarge ka cewa dan Allah ku duba wannan ya san halin da talakawa suke ciki maimakon ya raba musu kudin duk shekara zai tafi aikin hajji a wannan zaɓin shi ne fa shi yake da zaɓin ba kai bane dukiyar tashi ce shi Allah ya ba mu kuma aikin da zai je yayi a wancan wurin amfanin abu zai samu duniyarsa ne da lahirarsa na haka ka shi na farko duk bukatun da zai je da su Allah zai karba kaga zai je addu'a akan kasuwancinsa zai addu'a akan iyalansa zai addu'a akan kasar shi da duk wasu har kai ma talakan zai sun yaka cin addu'a mutumin da yake da dukiya ba ka ce masa ga yadda zai da dukiyar shi illa kawai ba zai aikata haramun ba halal zai aikata an fahimci da jama'a amma misali da za ta ɗauki dukiyarka za ta biya ma wasu ‘yan uwanka aikin hajji to a wannan wurin to sai a duba menene abin da ya fi matsala zai iya yiwuwa bawan allah da aka biya mashi hajji na a gidan hayayyakin yana fama to a maimakon ka biya masa ya tafi aikin hajji ya je ya dawo shi yanzu hajji bai zama farilla a kansa don ba shi da shi to da za ka ɗauki wannan kuɗin ka ba shi ko dai ya ja jari ko ya mallaki wasu guri da zai zauna idan Allah ya taya mushi albarka baɗi ita da ya tafi da kuɗin shi sai ga baɗi aikin hajjin ya zama farilla a kansa kai kuma Allah zai baka ladanka saboda da yawa Allah ya mana rahma wato dan adam yana da wani ciwo a cikin zuciyarsa musamman mu ɗan arewacin najeriya ko haƙuri za ga mutum Allah ya gore masa yana da arziki amma 'yan uwan shi talakawa ne ko ba zai taimake su ba sai ka ga shi kullum burinsa ya dan ba su abin da gobe ma za su sake dawowa ana alaji alaji ana soke murya yana ganin ya zai ba su abin da zai yanke musu talauci wallahi abin na faɗa ban sani ba ko a nan wurin karatu ne cewa na taɓa sani, wani Allah ya masa rahma zakka ya fitar a wata shekara a wannan shekarun jama'a muna ƙanana ne a wannan shekarun dubu ɗari ya fitar naira dubu ɗari a wannan shekarun wallahi daidai yake da ake miliyan nawa ne a yanzu wai wani safar zai ba mu an ambaci wani aka ba wa zakka amma kuma sai aka hana wa Wace dai ya zo in yana da bukata ta dubu goma dubu goma sha biyar dubu ashirin ana ɗauka a ciki ana mashi ana littafi da yake wani shi kuma ya yi karatu wani ikon Allah shi wani shi ne ya karatu amma shi kanin ya karatu ko kuma Allah ba shi kuɗi to shi wanda yake waye ne ke bude a kan ya ce ma yana rabu da shi ba san amfana ne amma Allah ya na amfana da dukiyar a haka ya dinga karɓa dubu goma dubu ishirin dubu sha biyar sai da ya karɓe kudinsa gaba ɗaya dubu ɗari nan cas kafin ya fara amfani da su to haka al'amarin yake wai kuma mutum ya ce da ke to malam kun ce mu ba da zakka kuma mu ba da ita da kauri sai a abu ba mu ka ce ba Allah ne ya ce ku ya ce to malam wani na ba shi zakka ya je ya yi aure yana da mata ya je ya ƙara aure to alaji ne ruwanka kai dai ai ka sauke nauyi hakki ne na Allah Allah ya ce ka bayar kuma Allah ya kaddaru wannan shi ne zakar za ta fada hannunsa domin yana daga cikin asuna inda Allah ya ce a bara zakka da ka ba shi da zakkan nan ba ka da ikon ka ce mu shiga abin da zai ba ka da iko ka ce da shi wai a'a ni ba na baka wannan zakkan ne domin ka jajari a'a na baka zakka ne saboda kana daga cikin wanda Allah ya ce in bara zakka amma ya zan yi da dukiya ta wannan ba ka bane sai dai in ni na zo na nemi shawararka sai to alabi na ga kai dan gwanje mu kuma ni ina so in koyi sana'ar gwanjen kuma ga shi jari ya samu ba ta alabi a nuna mun hanya ya za a yi to nan babu laifi sai ka dauke shi ka taimake shi domin shi ma ya miƙe amma in ba shi ya zo ne ma ba to kai na ka kawai ka ba shi shi kenan duk abin da ya gada in ya gada ma ya tafi ma ya tara mutane ya raba musu to zakka sai aka bani wallahi ni kuma ban da bukata ta kawai na gaban ma raba muku shikenan ba wanda zai ce don me mun fahimci wannan jama'a to don haka game da maganar aikin hajji na farilla ne ko na nafila kai to ka sani cewa Allah dai baya tozartar da sakamako na lada nau'in da suka aikata suka kyautata aikinsu sai Allah ce inna ladina إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ubangiji ta ala ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda lalle wa'annan wa'inda suke koye ilimi na abin da muka saukar a cikin littattafanmu na shari'a ai yukhfuna ma anzalnahu min al-ayati bayyinat suna koye abin da muka saukar da shi na ayoyin Allah bayyanannu wadda la'ilal wabihat da dalilai wanda suke a fili a sarari التي تدل على صدق محمد صلى wanda suke gazgata gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ne min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ay min ba'di tawdihahu lahum fi bayan an riga an fayyace musu filla a cikin at da injilansu aw fil kutubi samawiyya ko cikin littattafan sama da muka saukar ka kaunihi ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil wannan annabin da suka same shi a rubuce a cikin littattafan su na attaura da injila to kuma suka zo suka koye suka ki bayyanawa Allah ce to ulaika al'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun ai ulaika al-mawsufuna wa'annan da muka sifanta sunna a biqabihi al-a'mali da wannan mummunan aikin alkatimuna da ausatin rasul wa'inda suka koya sifofin annabi muhammad sallama a almuharrifuna da ahkamin taura wanda suka tattaga hukuncen a taura to ya la'anuhumullah Allah yana tsinuwa a kansu fayuba'iduhum min rahmatihi yana nisanta da su daga rahmatsa wa tal'anuhumul mala'ikatu kuma mala'ikun Allah ma suna tsine musu والمؤمنون da الله المؤمنين سيادة تعالى يقول ta'ala الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وبنجد تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا a illan labina tabu wa ashrabu sai dai inda suka tuba kuma suka gyara duk laifin da ta yi jama'a a duniyan nan sharaɗin kun dai ka tuba ka gyara ayyukansa to Allah ya alƙawarin zai karɓi tuban ta ya ma da wannan ne babu wani addini jama'a sama da musulunci kuma addinin musulunci kullum kana kusantar sa ne kana ƙara samun nutsuwa kana ƙara samun ƙwarin gwiwa za ta iya yiwuwa ka dinga jin in baka kusanci malamai ba wanda ake karatu sai ka dinga kai zunubin ka ma fa ya fi karfin ma Allah ya taimaka kana ganin kawai kai wuta kawai za ka tafi kawai amma daga ka kusanto sai ka ji an nuna maka girman zunubin ka komai girman ka zunubin ka ya kai rusa ɗakin ka'aba to la ko ɗakin ka'aba ka rusa in ka tuba Allah zai karɓi tuban ai babu wani zunubi jama'a a duniya mafi girma sama da shirka da Allah kuma boka shi ne shugaban mushirkan duniya gaba daya a wala da boka zai tuba ya gyara Allah duka ka tuba shi ya tuba mu fahimta nan jama'a to don haka in ka duba alqur'ani kura da dama dan Allah ya magana akan azaba take ji ya ce illa man taba wa amana sai da wanda ya tuba ya imani sai da ce illal ladina tabu wa aslahu sai dai wa'annan wanda suka tuba suka gyara ma ba ta ce Allah na tuba ba kawai har kuma ka gyara gaba da aiki na kwarai to Allah ya alƙawarin biya kai maka bal ma har ma Allah cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin lalle Allah yana son masu tuba yana son kuma bayan sa masu tsarkaka daga barin aikata zunubi don haka anan Allah ce illa lazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulai fa ulai ka atubu alaihim ai illa lazina nadimu sai da wanda suka yi nadama alama sanahu akan abin da suka aikata وأصله ما أفسدوه بالكتمان سكدا وسكجارة أبدا سكي برناء تكين تنورم قويوا وبينوا للناس حقيقة ما أنزل الله سكا بينا متاني حقيقة من أبدا الله يتوكر فأولئك يقبل الله توبتهم إنه وإن سوني وإن الله ذكر أتوبانسو ويشملهم برحمته كما الله ذي للقصد رحمته Allah ya wa ana ba rahim ni ne mai yawan karban tuba mai yawan jin kai ai kasiru tawbati mai yawan karban tuba ala ibadi akan bayina wasi'ur rahmati bihim ni mai yawan rahma ne ga bayina Allah ta'ala nake roƙoye mana jagora abinda muka karanta ya zama daidai Allah nake roƙoye ba mu ladan mai

eh manzan Allah sallallahu salama ya ba mu target na addu'o'i wasu lokuta a kowane cikin dare da yini wanda tabbas annabi ya ce in kai addu'a ba a maiwa ana karba daga ciki shine wurin da dan uwa ya tambaya yanzu don ya kara jan hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ka maimaita duk abin da mai kiran sallan yake faɗi in ya faɗa kai ma ka maimaita sai dai wurin hayya alal sala da hayya alal fala to in ya faɗi wannan kai sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah in ya ce hayya alal fala ka ce la haula wala quwwata illa billah ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar in ya ce la ilaha illallah sai maka ce la ilaha ba daga nan sai ka tsaya an gama kiran sallah kenan to sai ka yi wa nusa sallama salati ko kuma ka fara da addu'ar da ake ta kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wasu salatin al-qa'ima ati Muhammadan al walfabira wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi daga nan sai ka amsa salama salati salatin ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كان يقرأ da Allah da kana iya karawa da cewa ma'ana daga nan tana da dama ka roƙi Allah duk bukatunka da yaran da kake ji in kana da larabci kai da larabci ba ka da larabci yi da yaranka ka Allah duk bukatun da kake da su ta hanyar da ya karɓar addu'a manzon Allah ya ce Allah bai mai da addu'a tsakanin kiran sallah da tada iqama sannan lokacin da mai tada iqama ya tada iqama jama'a daga baya muka bincika muka ga hadisin ya inganta shi yayin da mai tada iqama ya tada iqama kafin limani ya yi kabbarar harama shi ma lokaci ne target ne na karɓar addu'a yayin da ka farka daga bacci da daddare manzana ta salama ya ce cikin hadisin bukhari duk wanda ya farka cikin dare ya daga hannayensa ya ce bayan ya tashi daga bacci alhamdulillah da zai ahyana ba da ma'amatana wa ilayhin nushau sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي annabi ya ce duk abin da ka roka a bayan wannan addu'ar wallahi sai Allah ya karba ba a mai da addu'a nan idan kana buƙatar yin addu'a ko da ba wani lokutan ba idan ka ce subhanallah subhanallah subhanallah su goma su akbar wallahu akbar su goma nan ma annabi ce duk abin da ka roƙa Allah zai karba uwa uba idan kana da iyayenka a raye su biyun ko ɗaya daga cikinsu ka kyautata musu a rayuwa su maka addu'a addu'a su kana daga cikin addu'o'in guda uku wannan ta kalma yake in an su tabbas Allah yana karba shi ya sanya ma sa kalma da sahabbai suka ji ya ce amin amin amin so ka tambaye shi annabin Allah me ya faru mun ji ka ce amin amin su yace mala'ika jibril ne ya zo mu yake cewa Allah ya musu hancin mutumin da duk a mutumin da ramadana ya kama har ya kare bai yi aikin da Allah zai gafarta mashi ba yace Allah ya musu hancin mutumin da ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu bai samu aljanna a ƙarƙashinsu ba domin

ko kuma koma kallon su wanne ka fara wanda ya fi farala jama'a wallahi Allah ya taka maka da alkhairi a kullum ina so in yi wannan bayani amma kuma shaidan yana mantar da ni idan ka zo masallaci sallar isha sai ka samu arga an idar da isha'in har an fara tarawih to abin da ya fi falala a maimakon ka koma ka je ka yi isha'in ka kai wani jam'i ya zama ana jam'i guda biyu a lokaci ɗaya a masallaci daya to abin da ka karala ne bin imani tarawihin nan guda biyu raka'a biyun da za ka samu idan aka yi tahiya ana sallamewa kai sai ka miƙe sai ka kawo raka'a biyu ka fatiha kadai a sarrance jama'a kun fahimci wani. da yawa daga cikin mutane ba san wannan ba kuma wannan shi ne da fi falala shi ya dace shi ya fi dacewa domin annabi sallallahu alaihi ya hana yin jam'i guda biyu a masallaci ɗaya a lokacin guda idza uqimatu salatu fala salata illa al-maktuba annabi yace idan aka riga aka tada sallar farilla to babu wata sallah ta ita annabi sallama hadisi na nan cikin muwatta a kitabu salat wani bawan Allah ya shigo sai ya samu annabi sallama ya fara sallar asubahi tare da mutane shi ko bai raka ta ne fajr ba kuma yana da kwaɗayin raka ta ne fajr nan don manzo Allah sallama ya ce waɗannan raka'atan fajiri da ake yi kafin sallar asuba raka'a biyu nan yace khairun min ad-dunya wa ma fiha sun fi duniya da abin da ke cikin duniya a kai don haka sai wannan ya koma baya yana tauri. ya yi raka'atan al-fajr sa don ya riski wanda a cikin fikirin mu aka ce in ka san zaka iya yin ta da sauri ka riski zaka iya yi wannan kuskure ne ya karo da hadisi Musa sallama ana idar da sallah sai manzon Allah ya jiyo yace as-salatani ma'an as-salatani ma'an sai mai mai taso yanzu sallah guda biyu a lokaci daya a masallaci daya limami na sallah ta farilla kai kuma kana na nafila Musa sallama ya hana to anan ne yace idza uqimatu as-salah fala salata illa al-maktuba matakar aka tada iqama babu wata sallah sai ta liman kara in an fara sallah liman ya fara sallah to babu wata sallah sai ta liman kawai abu liman kawai don haka akan wannan malamai suka fita da wannan hukunci suka ce mutumin da ya zo da ya isha'i ba idan ya zo masallaci har an fara tarawihi to ya bi limami idan aka idare tashi ya ƙara taraka a biyu da shi a sifarin laye shi isha'in sai dukkan wannan malamai sun gina shi ne ƙarƙashin hadisin mu'azu bin jabal to mu'azu bin jabal yana zuwa masallacin manzon Allah ta salama ya sallar isha kuma shine liman a unguwarsu kuma zai dawo ya samu mutanen shi suna jiransa shi sun gaji sun jima suna jira kuma idan yazo sai ya tsawaita karatu a ciki shine wata rana sai wani saurayi sai yanke sallah da yanke sallah da aka idar da sallah mu'azu ya tafi ya kai karan saurayin da ya samu saurayin ma ya riga shi shi ma zai kai karan mu'azu ya ce annabin Allah mu'azu kullum zai zo masallacinka ya yi sallar isha'i alhalin mun muna can muna jiran shi mun kagu muna jira domin ba za mu sallar ba sai ya zo tun da shi ne liman to idan ya zo ɗin kuma sai ya tsawaita mana karatu sai manzo Allah ya ce shi a turidu an takuna fattanan ya mu'azu shi kana so ka fitine su ne ya mu'azu yadda idan ka zo musu ka ta kada ka tsawaita an fahimta ya gaya mushi da irin su fi ismar bikal a'ala irin su wata ma'i za ta buruj wata ma'i wa tsari ya dai kawo mata dai a kan kada ya tsawaita ya sanya ta tsaka tsakiya ba gajera ba kuma ba doguwa ba sallar isha'i a nan malamai suka ce mai ya sanya manzo Allah ta sallama bai ce wa ma'azu dan me kake isha guda biyu ba saboda annabi ya san cewa wacce mu'azu yayi tare da shi ita ce ta farilla a wurin shi yanzu kuma a matsayin shi na liman zai zo ya ja su shi na fila ce a wurinsa su kuma me farilla ce a wurinsu akan wannan malamai suka yi gini akan wannan jama'a addinin musulunci ba ra'ayi ba ne wannan magana ce ta malamai domin wani yanzu idan ya ji abin bai mata ba ta san mu mutane 'yan adam molanka kawai ba ka san abin ba amma kuma an faɗa sai ka ce kai wannan san rai ne to ka kiyaye bakinka ka yi wa bakinka zip shi ya fi alkhairi wala tafi malai laita laka bihi ilmi da ba ka da ilimi a kai to karkar ce kana da ta cewa kan domin Allah ce inna sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا da kunnen-ka jinka da ganinka idonka kenan da zuciyarka dukka sai Allah ya tambaye ka akan sunan tashin kiyama kuma duk kalmar da zaka furta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk wata kalma da zaka furta wallahi raqibun atid sai rubuta saboda mu mutanen mu mun kware sosai a wurin yi wa mutane hukunci daga nesa karatun nan ba a samun shi da sauƙi jama'a sai an yi karatu ake samun karatu ba a samun karatu a majalisa ta hira ka ce kawai kai ka zama malami a'a karatu sai ka karanta kuma duk abin da za ka faɗa a matsayinka na malamin da za ka karanta da mutane addini amana ce dole za gaya musu abin da ke cikin littafi ne domin idan karkar kirkiri karya, ka jingina ta ma Allah da manzansa annabi ya ce ka tanadi wajen zaman ka a wutar jahannama Ka ga musiba ce babba to don haka ilimi ne jama'a man jahila falle ta Allah duk wanda zai gaya maka wani hukunci dole mai da kai cikin littafi sai ka je ka duba littafi ka tabbatar da shin haka ne abin yake ko kuma son ran shi ya faɗa wanda hasha lillah a ce mutumin da zai zo ya yi karatu ya zo wata riba ma ka cito ka zo ka gaya mutane san ranka su bi ka su bi wannan sarran ka ci wata riba ne sai dai ma azabar da take jiran ka ranar kiyama don haka wannan ne wallahu ta'ala a'ala wa a'lam Allah ne mafi shi ne mafi sani abinda muka karanta ya zama daidai wa alaikum assalam na wajen ta da ikama ne idan aka zo ya kaji kamar su salat kaji kamar su salat sai na wani malami ya ce in aka faɗo wannan sai ka ce a kamar lahu wa adama a'a wannan idan ka duba littafin akhta'ul musallin na Muhammad Siddiq al-Minshawi rahimahullah a babin akha kurakurai da ake yi a wurin kiran sallah yake cewa wancan ƙaunin da suke cewa idan mai ta da ikama na ta da ikama cewa idan ya zo ka kamata sala ka ce a kama hallahu wa adama ha yake wannan ƙarya ne annabi bai faɗi wannan ba kuma kuskure ne abinda za ka faɗa yadda mai kiran sallan ko mai tada ikaman ya faɗa an fahimta ya ce yadda mai kiran sallah idan ya faɗa za ka maimaita hakan nan yadda mai tada ikama in ya faɗa kai ma za ka faɗa ba za ka ƙara wani abu ba ya yace Allahu ce Allahu akabar kabira a'a sai ma iya iyakacin Allahu akbar Allahu akbar in za ka fara wannan shi wa alaikum salam wato tambayan da yaron ce ne suna mun da wani abu da nake so ni ma tambaya na wani lokacin da wani lokacin za a yi azza na sai ka kaga wanda shi bai yi in za a yi la'akari eh wanda bai yi azhar ba bai yi azhar ba eh da gaggawa an tada a gefe ne eh, wannan kuskure ne Allah ya taka da alkhairi wannan jan hankali ne jama'a mun karanta da ku idan ba ku manta ba wannan littafin da mun sauke shi mun sake maimaita shi fatawa muhimma ta ta'allaqu bi sala na Aziz bin Abdullah bin Baz ya kawo dalilai da malamai suka kawo akan halaccin idan nazo ni ban yi azhar ba sai na samu ana la'asar ya halatta in bi wannan limami niyya ta niyyar azhar an fahimta shi kuma limami la'asar yake ya halatta in bi shi idan aka idar sai in tashi in kawo tawala la'asar din an fahimci wannan shi ma wannan duka malaman sun gina shi ne akan wannan hadisin mu'azu wani jaba an fahimci wannan jama'a malamai ne magabata mujtahidai a cikin addinin musulunci su suka fito da wannan hukunci to kuskure ne babba limami yana la'asar kai kuma ka zo ka yi alola ka zo ka yi tauri wai bari ka dungura a zahar ɗin da sauri ka riske shi ka yi kuskure domin sa salama ya hana sallah guda biyu a lokaci guda har ma gwamma ma ka haƙura sai sun idar sannan kai a zahar ɗin kai asar an fahimci wannan allah ya taka da alkhairi wannan tambayar tana da muhimmancin gaske na alaikum eh, a nan malamai sun yi maganganu kala biyu akan halaccin ba da jini a watan ramadan amma magana mafi inganci shine mutum ya haƙura in an sha ruwa ya je ba da jini domin addinin musulunci ya son abin da za ka yi kai ka domin ni na ga mutumin da aka ɗiba jinin shi ba da azumi ba ba da aka gama ɗiban jinin da ya tashi wala sai kwanta ya kamar mai da jini domin kawai gani ya duniya tana juya masa to kaga wannan kuma mutum yana azumi ya zo ya ba da jini kaga ya zo ya shiga wani garari kaga kuma an saba wa shari'a shari'a ba ta yadda da wannan ba to don haka shi ya sanya alƙawlin raji fil mas'ala shi mutum ya haƙura bayan an sha ruwa ya je ba da jinin ana gama ya sha mulki na tsaye gaba <laughs> Na? eh eh haka ne shi wannan addu'ar alƙanu wacce malamai sun samu a akan matsala? kamar malikiya su sun tafi akan yinta kullum a sallar asuba ne za ka ji idan limami ya gama karatun sura a raka'a ta biyu sai ya shiru kafin a kabar zuwa ruku sauran malaman suka ce a'a alƙanutin da ake nufi domin hadisai ne guda biyu ibn hajar al-asqalani a cikin bulugul marami duka ya kawo su kuma a jere ɗaya na bin ɗaya a takarijin da ya fitar ɗaya hadisin cewa yake annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alkanus ne na wata guda daga nan kuma ya bari bai ci gaba ba ɗaya hadisi ya tsanuka salama ya ci gaba da yin alkanusi a sallar asubahi har ya bar duniya a takrizin sai ya ce alkanucin hadisin farko ba shi ne alkanucin hadisi na biyu da ake nufi ba ya hadisin alkanus na farko shi ne alkanus na addu'a cewa annabi sallallahu ya yi ta ne kan wasu da suka zo suka yi yaudara suka ce sun musulunta annabi ya ba su malamai daga cikin sahabbai da karanta da su addini sai da annabi ya zaba alarmomi gogaggu ya ba su da suka tafi tattare suka kashe su nusa salama hankalin shi ya tashi sai da ya tsawon wata guda yana musu narkon alkalut daga baya kuma ya bari sai malamai suka ce to inda nawazin yayin da wata wani bala'i ya auko wa al'umma to ya halatta a yi irin wannan alkanutin har Allah ya yaye wannan bala'in sai a bari shi ma anan, nan malamai suka kasu kashi biyu akwai malaman da suka tafi cewa a tsalloli guda biyar ne gaba ɗaya za a yi wannan alkanutin har a zahar da la'asar suka ce kuma a bayyane bayan an tago daga ruku'u sauran malaman suka tafi a'a sun suka tafi a kan cewa a'a a sallolin da ake karatu a bayyane shine magriba isha'i asuba amma sauran azar da al'asar ba za a yi ba kuma za a ci bari har Allah ya yi wannan bala'i suka ce wancan ɗayan kuma alƙanutin da ake nufin annabi ya yi har ya koma zuwa da Allah shine dogon tsayuwa turul kiyami wal a dogon tsayuwa da dogon karatu a sallar asubahi annabi har ya bar duniya yana karanta daga kan aya ta ne zuwa ɗari har ya koma zuwa da Allah to wannan shine sabanin da malamai magabata suka yi malaman mazahib da ake da su akan maganan wannan addu'ar alqanut kuma babu wani damuwa a cikin al'amarin ma fi haraj ya danganta kai wa'anne dalilai ne ka fi gamsuwa da su akan matsalar da bautawa Allah da shi ba a bautawa Allah da ra'ayi kullum muna faɗin wannan ba a bautawa Allah da ra'ayi kana bautawa Allah ne da abin da ka gamsu haka ya tabbata a sunna sai ka bautawa Allah da shi domin kana neman Allah ya karɓa maka ibadar kai kuma ba wai don na ga suwa na suna yi ni ma dole in irin nasu ba a'a yaya zan yadda Allah ya zai da da aiki na wannan shi Allah ya samu da yaci na'am na'am a'a ba dole ba ne amma mustahabbi ne mutum da zai karanta alkur'ani an so an fi son ya yi alura amma ko ba ka da alura matukar kana da tsarki ya halatta ka karanta alkur'ani kuma ya halatta ka ɗauki alkur'ani an gane amma ka sani wanda ya yi alura ta abudan yana mai neman lada a wurin Allah shi yana da wani ƙarin ladan da kai ba ka da shi amma cewa a ce wajibi ne a ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne ko da sauka ne za ka yi ba a maka sai ka yi alola ba amma abu ne mai kyau haddi ne in kai akwai lada a kan Allah ya samu da na abinda muka yi daidai Allah ya bamu mu lada wanda muka kuskure mana Allah ta'ala ya fi mana wallahu ta'ala a'la wa a'lam wannan shine adalci da insafi a ilimi idan an maka tambaya bayan ka amsa gwargwadon ilimin abin da kai ka sani sai ka mai da sauran sanin zuwa ga Allah Allah ala muke roƙo ya karɓa mana ramadanin mu Allah ya sanya mu cikin bayan da suka dace bayi da Allah ya yanta daga farkon wannan wata zuwa yanzu Allah ya sanya mu a cikin su wa'inda Allah zai yanta daga yanzu zuwa ƙarshe Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ka sanya mu midan makbulin اللهم تقبل منا رمضان اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم تقبل منا رمضان اللهم اجعلنا من فتقاء شهر رمضان وجعلنا من فتقائك من النار اللهم أتق رقابنا من النار اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأخرجنا منه سالمين آمنين غانمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين